Brigade ta 22 wato a ƙarƙashin runduna ta bakwai da suke ƙarƙashin wannan aiki na haɗin gwiwa na Operation Lafiya Dole. Kullum kasan sojojinmu sukan sami labarin inda 'yan ta'adda na Boko Haram ɗaiɗaikin suke ɓoye shine gehin azahar ranar Litinin suka kai farmaki a wasu ƙauyuka guda goma da suke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kala Balgi a jihar Borno. Waɗannan ƙauyuka sun haɗa da Daima, Altano, Saduguma, Dube, Bardo, Kala kanta da Bok da Misharde da Ahirde da kuma Jara. Irakawa to sun yi gumurzu da 'yan ta'adda na Boko Haram da suke koya a wannan guri har aka kashe 'yan ta'adda guda 21 kuma aka sami makamai. Wani abin mamaki musamman ma a wannan gari na Jarawa akwai mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da uku waɗanda 'yan ta'adda suke riƙe da su ba kan son su ba. To sojojinmu sun karɓo su aka kai su sansanin 'yan gudun hijira na garin Ran. Kasan Ran shine karamar hedikwata karamar hukumar Kala Balki kuma A yara da suke ƙanana waɗanda su cancanci a yi musu rigakafi a sojoji sun taimaka an musu rigakafi. To ku a bangaren ku ko kun samu wani rauni ko asara? A'a, ko alama wato wani abin sha'awa da burgewa shine ko da yake dama ita wannan bataliya ta uku ta riga ta shahara wajen yaƙi suna bakin ƙoƙarin babu wani sojan mu da ya ji rauni ba zai ma rasuwa ba rauni ko ne, kuma duk kayan aikin mu suna nan Asali ma mu ne muka karɓo wasu bindigogi da gurneti gurneti da wasu addoji da kuma babura na waɗannan 'yan ta'adda me wannan yake nunawa ga yaƙi da ta'addanci wani aiki ne aka tasa gaba sai aka waye gari gashi ana samun nasara to ka gani wani abu ne wanda yake yana da gwanin ban sha'awa kwarai da gaske musamman ma yanda aka ci lakar 'yan ta'adda na Boko Haram abin da ya rage ɗaiɗaiki ne ko mutane yanzu suna ba da haɗin kai duk inda ake jin labarin inda suke sojojinmu suna kai farmaki ma'ana shine ake so a tabbatar da cewar nan ba da wani ɗan lokaci ba an ga bayan 'yan ta'adda na Boko Haram duk inda suke yanda za mu koma rayuwa kamar yadda aka saba.